ɗakin jarrabawa don neman tsira da mutunci musamman karatun jam da ke da wahala to a ƙarin kwarwa addinin musulunci ga wanda ike karatu ko na addini ko na zamani na boko bai halatta isaci jarrabawa ɗauko abin da wani ya ya rubuta a matsayin shi ya yi hadisi da muka na da ha'inta kai da ha'inta al'umma ya shigo ciki yayin da aka ce mutum ya rubuta abin da wani ya ba shi ba in an bai shi shi ba zai iya ba kuma shi ne zai ba shi damar ya ci kaga bai ci ba ba shi yayi ba so da aka da aka ɗauke shi a matsayin wanda ya iya aka kai shi inda ake so a amfani da wannan ilimin da ake nuna an iya ba za a samu abin da ake nema saboda bai san shi bai iya shi kuma daga haka duk gurɓata take ta samu an zo an ba ka amsa ba za ka iya ba ka fito kuma kana tafi kana jin daɗi kana cewa ai ka ci na yin kiredit ka samu kuma da za a tsefe ko tu kiredit ba za ka samu to kaga wannan ya zama cutar kai da haɗin kai saboda abin da ya kamata a yi akan harka ta gaske a tsaya a ba wa ɗalibai karatu kyakkyawan karatu kuma waɗanda aka danka amana kula da harkar jarraba a hannun su tsaya su tsare kowa ya yi ya cancanta a cire maganar cewar mai kuka ba mu a makarantar ku don yaran ku su ci ko mai ku ba mu ba karɓar da kuka mana an kawo mana lemo da kek da waya da sauran da wani abin sa a ko ba a kawo ba wannan duk akwai da shi amma ba haka ba za mu tsinci kanmu a cikin halin da za mu yi mai kuka da ku Allah ya ciyar. Assalamu alaikum